barkanmu dai maza samari samari me yasa kuke mana haka dan Allah me yasa kuke mana haka kai ba dan kowa ba kai ba ga da kowa baka da sisi baka da kobo sai ka je kai aron mota ka zo da sibin din mace ana haka kai amma wallahi mata muwa muke ja kanmu muke ja kanmu kin riga kin cire sha'awan ki na zan kuɗi a fili me yasa ba zai miki haka ba irin fa an dan bashi ya dan yi wani aiki ne sai aka dan bashi kuɗi ko kuma a gida ya nuna yana bukata an baka bashi shikenan daga ɗauko motar popsi a ɗauko motar old man an fito da shi ah ya kike ne baby lafiya lau tun kamin nan <laughs> na shiga uku yau idan ya zo gurin ki da mota gobe idan zaki fita kika kira shi kika ce mishi da Allah zan ji abuwa ka zo ka dauke zai fara wallahi aboki na zo ya armota na ya fita da shi bari in kira shi kiran shi da bai ba zai kira ki ce wallahi yayi nisa amma bari mu jira shi jiran da zaki zo na kina jira kina jira kina jira kina jira kina jira kenan baki dawo ba kina jira bai dawo ba mm, bai kira kina jira kina jira kina jira bai kira ki ya ce miki abokin shi ya dawo ba ƙarya yake yi ƙarya yake yi ni ba na fi son ba koma yaya ne saurayi idan kana neman yarinya ka san kana neman ta kana kana son ta kana ji kana son ta ka ɗauke ta kawai ka kai ta su je su gaida abba da umma kawai ai gaisuwa ne ba kuma bare ka ɗauke ta ka kai ta gida ne ta ga iyayenka iyayenka ma su ganta ne kawai abin da zai faru so da ke ma za ki san wani irin mutum ne ba maganan kana da kuɗi ba ne magana yana da kuɗi yana da kuɗi yana da kuɗi yana kashe min kuɗi yana kashe min kuɗi to ban damu da iyalansa aron mota ne aron mota suke <laughs> Allah ya shirya maza masu ƙarya